sai na biyo kuma ya zan wani baitin mamar mamar sai ku ta ni in ji dadin sautin mamar mamar ta kira furen gida daidai ne mamar mamar mata ruwa da tafi mata ruwa ne mamar mamar mata ku ne na bara ku ne na bana kuma ku ne na shekarar ba sasa mamar mamar ai kowa ya gunku ya san ku ne mamar mamar sai dai tambayar rashin albarka mamar mamar ɗauka kun zama alluran ruwa wadda bai rabo kan ɗauka mamar mamar yi mamar Mamari mamari. yarinya mamari mamari yi mamar mamar mamar yarinya Mamari mamari. kun yi dumar dumar dumar matan nan Mamari mamari. kun yi dumar dumar dumar matan nan Mamari mamari. alatsi ne mamar mamar Allah bar mu huta mata na mu mamar mamar ni ta kiɗa rawa ta kwatar yanci Hai sama aha hai sama Aba wani bo wa ya ga makatar da mata na taro sai ni mai kure hikima ga zanzo mai wayo na ga uwar bikin

sama ye